daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma goma ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan yunkurin da matasa ke yi a jihar Filato na ganin cewa an samu kwanciyar hankali a yankin. zara zara'u masu saurare muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Filato ta tattauna mana da shugabannin matasa kabilar Irigwe da na Fulani yayin da suka sami wani sabani a baya-bayan nan. Sannan wakilin sashen Hausa a Kano ya samu tattaunawa da gwamnan jihar Kano a kan lamarin Sheikh Abdul Jabbar Kabara. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu tsinduma cikin shirin da rahoton da wakiliyar sashen Hausa a jihar Filato Zainab Babaji ta shirya mana a kan matasan karamar hukumar Basa a Filato. Shugabannin matasan kabilar Irigwe da Fulani a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato sun sha alwashin yin duk mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da ya kai ga rasa rayuka daga bangarorin biyu. A cewar shugaban matasan Fulani a nan jihar Filato Abdulkarim Bayero Sun rasa mutane biyar a wani kisan gilla da aka yi wa su sai dai suna kokarin tabbatar da fahimtar juna. To sunana Abdulkarim Bayero, eh, shugaban matasan Fulani. To akwai abubuwan da suka faru musamman nan karamar hukumar basa a cikin 'yan kwanakin nan menene ya faru ne? To abubuwan da suka faru mu dai an kira mu an ce mana an kai ma wayansu makiyaya yaran makiyaya hari a karamar hukumar basa a mai yanga mm. kauyen mai yanga mm. to mu sai suka garwaya suka tafi can to da muka je sai muka samu wayansu an kashe wayansu yaran su nawa daga su guda shida ne aka kashe mm. to wajen neman gawawakinsu da yake gurin akwai ɗan kwazozobo haka da sauransu mm. wajen neman gawakin yaran dai an samu mun samu guda biyar to nan sai muka sai muka samu inda aka kakkashe dabbobi da yawa haka wayansu an jijji masu ciwo aka dinga yanka su aka dinga sa su a motoci ana kawo su gari wanda ba su yi mushe ba mm. to a takaice dai sai muka ɗauko gawakin shekaran jiya muka dawo da sunan dusin kura jiya muka yi musu jana'iza hmm. to abin da ya faru kenan hmm. to amma da yake kuna da labarin eh, sanin abin da ke faruwa a wurin kafin wannan eh, kana da labarin wani abin da ya faru to ni dai abu kafin wannan abun ya faru abun da na sani yawanci dama akwai rigima tsakanin fulani da irgwai mm. wato su mayungo kenan mm. to a gurin ma wanda akwai yaron da ya escape a gurin ya ce su kamar matasan irgwai ne suka kawo masu wannan atakin to abin da ke faruwa kenan. ok abin da ya sa na yi wannan tambaya don akwai bayanan cewa a su ma irigwe an kashe musu mutum ɗaya dai da na sani kamar ɗaya biyu eh. zuwa biyu a bayanin da na samu to wayannan dai a wurin kiwo ne mai yiwuwa ko inda suka kawo a ɗin daya daga cikinsu ko mai yiwuwa ya samu ya kashe ɗaya kafin su kashe su a wurin hmm. kamar yadda na samu in wajen da za su kare kansu mm. to nan ne ina ga sun kashe ko mutum daya daga cikin kafin su cin masu su kashe su gaba da a cikin yan kenan yadda na samu bayani kenan mm. To uh, da yake kwanakin baya dai an dan samu tsaiko wato kamar dai na abubuwan sun lafa sai gashi kuma yana kara dawowa ku shugabanni me kuke yi don ganin cewa wato abubuwa ba su rincaɓe kamar yadda aka samu a baya ba. To, wannan gaskiya abun da ma yake mu kenan muna ta zuma mitin gurare-gurare saboda abubuwan sun zama to kamar wani kururuwan shaidan ne a kasan ma baki da ba ma a filato kadai ba. Mm. To mu dai abun da muke nema Najeriya nan kasanmu ne gaba daya kuma in ta lalace dukan mun za mu lalace. Mm. Duk wanda yake babu wani kabila daya da zai ce ba zai cutu ba. Mm. to mu kiran mu cewa lallai a samu zuman lafiya a kasan kuma akwai waɗanda ma suke ruruta akwai kaman a wayan su guraren kamar yankunan kasashen yarabawa da kasashen ibo can ma ana ta abunda ma fulanin ba su yi ba sai a ce sun yi saboda kawai kaman an shirya abun abun shiryayya ce hmm. to shine muke mu kira ga wannan kasan gaskiya muna kira ga duka kowa ya dawo da hankalinsa kusa a koma a zauna a tattauna domin a ga an zauna lafiya wayannan abubuwan da ke faruwa kasan nan tana cikin wani yanayi wanda idan abun suka ci gaba to gaskiya kasan za ta iya shiga wani mummunan hali wanda ba za mu yi fatan haka ba mm. saboda haka muna kira a kwantar da hankali a nemi zaman lafiya zaman sulhu wannan kasan duka namu ne ba na kowa da ba kuma tsarin mulkin najeriya ya ce kowa ya zauna inda yake so ba tare da an sungume shi ba yawa to mun kiran da muke yi kenan A bangare guda kuwa shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Bini ya ce su ma an kashe musu mutane biyu amma za su ci gaba da tattaunawa don samun mafita. Ok sunana Ezekiel Peter Bini ni ne shugaban matasa na iruga youth movement mm. na duniya gaba daya mm. to akwai abin da ya ah. faru a cikin 'yan kwanakin nan ah, me ya faru ne to ah, zainab abin da ya faru cikin kwanakin nan tun da kin san history din abubuwan da yake faruwa tsakaninmu da fulani mm. mu dai ba ma fada da fulani hmm. wani abin da nake son duniya su sani kenan ba ma fada da su 2017 su suka fara mana wayannan ah, hari-harin da ake kawo mana hmm. a zo a kashe mana mutane a ah, su tafi sai daga baya mutanen mu ne su fara kokarin da za su defendin kansu hmm. to na kwanan nan abin da ya faru kin san dai tun lokacin can fulani ba wasu na garin mu ba yawwa sun bar garin kuma ba wanda ya ce musu su bari da shi rikici-rikici suka kwace suka tare suka tafi so kwanan nan wow. shi ke muna son zaman lafiya mm. ya setin kwamiti wanda za a duba wannan abun fulani su dawo mu. wato shugaban eh, chairman ciyaman kenan shugaban karamin shi shi a ba ciyaman ba shi shi shi brangwe wato traditional ruler dinmu shi mm. brangwe kenan mm, ya setin kwamiti wanda za a zo na a duba yaya za mu yi domin zaman lafiya ya dawo fulani masu dagarin mu ko ba shi ne magana ba mm. to da aka saki kwamiti din nan ba gama ba ma ba gama a zona a yarda a mu ganewa juna ba sai sun fara shigowa suna suna kawo shanikansu suna ciye suna da yake kiran shi da hausa kiwo mm. so da suka zo sai wayanda suke lambu za su zo da shanu su zo su sama mutum a gona ya cinye gonan ba da mutum ya magana kuma za su zo kiwo za ka zo kiwon shanu mun san fulani yana zuwa kiwo da sanda amma duk tamarin za ka ga yaron fulani yana zuwa kiwo wani lokaci da yake 47 in kana magana zai ce kai waye ne yana bude ma ido kaga ne irin wannan abu mutane suna gani su zo su lalatar ma da mutum gona ba da ma ka yi magana hmm. to aka ci gaba haka ba za a kai kara kara dai ka san kara a kasan nan za a dai kai amma ranar da za a zo na a duba karan baka san ranar ba mm. to ana cikin haka sai suka zo wai su nema su da yaron su su gani ba mu dai wancan mu san ya aka yi ba to mu abin da ya faru shine yaro ɗaya yaron mu ya fita daga neighboring village ya je ya soka da kaya yana tuka mashin ya soka da kaya yana dawa suka kashe shi a hanya mm. yana ji na ko ina ji yawa da suka kashe shi sai yara suka ji harbi da suka ce suka fita suka ce ah, me ke faruwa ba ya zo kusa ana zuwa sai suka harbi ɗayan yaron mu kuma ina ne ko hmm. to mu inda muka zo muka tara a ah, ashe fulani ne suka shigo sun zo to yara dai sun kokari aka kore su suka bar gare an kashe yara biyu to amma za a iya ce wannan ya zama ramakon gayya kenan tunda an kashe muku ah, kuma suna zargin cewa yaran ku sun kashe musu To, ni ba san in da su ce yara wai yaran su wai yaran su yanzu an kashe. To ni ban san ina ma ka kashe yaran ba. Domin yanzu ya nuna cewa a ina ka kashe su shi ne ya kamata mu sani yanzu ko ba shi ne ba. Eh bisa ga maganar da suka yi sun ce min a mai yanga. Wai a mai yanga ka kashe yaran su. Eh guda shida. Shi yaron mun nan da aka kashe shi ma a gefen mai yanga aka kashe. Hmm. Da aka kashe shi a wajen sai sauran da aka ji harbi sai yara suka ce bari su duba mai ke fara. to garin duba ne aka sake a harbe mutum da muka doke shi mun kai asibiti daga asibiti ya luzin jini sosai sai ya biya mutu a wajen mun yi a ɗin shi shekaran jiya shi ma a me kuke eh. yi a matsayin ku na shugabannin matasan nan don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya yeah in fact a yanzu haka ne yake miki magana jiya mun yi zama da shi kwamandan na sector 3 hmm. mun yi zama da shi mun yi magana mu waye nan tashin hankali da ake yin kullum mu ba ma son shi mm. domin gari ba za a taɓa samu cin gaba idan akwai rashin zaman lafiya ba mm. to mu yi magana da shi mun ce mu wayannan abubuwan gaba ɗaya ba ma son shi fa ni na gana kira duka sassa na shugabannin matasa na kowace gefe namu na gaya musu cewa kowane gefe su yi zama da matasansu a gan wannan abun ya kare mu wannan abun ba daɗin shi muke ji ba mm. so maganan da muka yi so kuma muna kan shiri yanzu za mu sake kiran juna mu yi mitin a gan inda za a gan an kawo zaman lafiya a wannan yankin don kowa in ba zaman lafiya ba abin da za ka yi ka yi ka sake. Wato mitin da za ku yi za ku kira da su matasan ne ko kuma dai ku ya kunku ne? Mu mu za mu kira dukan matasa Irigwe za mu yi mitin da su. Mm-hmm. Eh na sa rana za mu yi mitin da matasan Irigwe gaba daya. Mm. wayanda ko suna wasu wurare ma na kira su gaba daya su zo mu zo mu zona a zona menene dalilin wannan abun a zo a gan inda za za za za za magance shi. nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Zainab ta yi nisa ba ga ci gaban rahoton. Duk da cewa hukumomi ba su fitar da wata sanarwa a kan batun ba ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto. Wani lauya mai zaman kansa barista Daliop Solomon ya ce kashe-kashen da ke aukuwa ayyukan ta'addanci ne. Alright, so ni ne mai suna barista Daliop Solomon. ok to akwai abubuwan da suke kara tasowa musamman na tashin hankali musamman ta uh, yankin plateau ta arewa kenan inda ana samun akan kai hare-hare ma juna wani lokaci ya zama kamar ramakon gayya ne wani lokaci kuma an dai atakin uh, mutane ne kawai me kake ganin kamar yake janyo wannan tashi-tashin hankulan ne wannan a nawa tunani bisa ga inda nake bin ababun da suke faruwa wannan kawai a full scale terrorism ne kawai ana ma mutane domin ba tare da wata dalili ko wata hargisi da ta taso ba kawai a je a sabon mutane da daddare ko da rana ko da yamma a karkashe su kawai don ana so a rage kawai yawan yawan al'umma da kuma cin abinci a to a kama ma yunwa a cikin kasa dalilin da ya kawo wayannan kashe-kashen kenan da kuma karbo ma mutane gonakinsu da mazamnansu shi ne yake kawo wannan kashe-kashen da muke gani a nan eh, jihar plateau To kana ganin kamar yaya za a magance su eh, tunda eh, sai a yi kamar ya dakata ko kuma an tsaye da shi amma an jima sai ka an sake fadawa kuma. To gaskiya abun shine jama'an tsaro ya kamata ana ana ganin aikin da suke yi na kamo wayanda aka an an an, mika hannu a kansu wato an identify nasu a siyan ta'adi domin ta haka in an kama su an yi bincika kuma an same su da laifi a hukunta su bisa ga inda doka ta ta ta stipulated amma mm. abun kuma ba a gani haka dalilin da ya sa kenan yan ta'ada din nan za su dinga yi domin sun san da cewa a karshen ba abin da za a yi musu ba ma za a nemi su ba ma bale a ce har za a nema a kamo su a kuma hukuntar da su mm. so wannan yake yake kawo you know, damuwa a cikin kasa. Mm. Saboda haka in an kamo na mutane ko kuma an mention sunayen su kamar yadda aka yi na nan Riyom an samu Hansen na ɗaya daga cikin Fulani da suka je suka yi wannan ta'adin. Mm. Amma ba mu ji wani abu an yi a kai ba kuma an mika da wayan kuma akwai sunayen mutanen da shi wanda an samo wayan shi dinnan ya ki kira su kamin lokacin da wannan abu ya faru. Mm. Kuma an fada da cewa an san shi to ba mu ji wai ko police ma sun je sake zuwa gun wannan mutumin a da cewa ah, ina ne gidan wannan mutumin an san shi an san gidan shi hmm. bai ba abin da aka yi a kai sai dai kawai ana kawo hujoji kawai da cewa ah, ba iya je ba don an yi rasu an yi menene wannan shine huja hmm. babu hmm. to in an bar wayan mutanen ba a kamo su an hukuntar da su ba yana ka yana karo wayan abubuwan wani abu shine a nan wato a Najeriya mun san da cewa mutum ya rike bindiga doka ta hana nan kuma yan bindiga suna rike wayan abubuwan suna ma mutane ta a hanya to zai yi kyau da cewa gwamnati Najeriya ta eh, eh, auko da doka wanda za ta za iyanta da kowa ya rike bindiga domin in wani ya sami ka ya san kana da shi shi ma bai zo ba So ya zama da cewa a legalizing, you know, a passing into law, mm. you know, a legislation wanda za ta warantin mutane su sai makame domin tare rayukansu. To amma kana ga kuma a kuma hana open grazing domin a cikin open grazing din nan wato a hana kiwo kenan. Yawwa a hana kiwo a hana kiwo gaba gida so da mutane su yi rantin. ranci din zai taimaka kuma fulani ma za su gan amfani ranci din domin shi shi bare ma je gun wani belare a sai a ji a sata ko kuma ya je yi ma wani ino ta a gona ba ya zai larta ma mutan da hasi a gona ba mm. wannan zai taimaka sosai mm. in terms of security to amma kana ga idan aka ba kowa izinin ya mallaki bindiga baka ganin kamar barnan zai fi abinda muke gani a yanzu to a yanzu kuma ana ana barnan bayan hana ba mm. ana barnan saboda haka wannan din ya zama a uh, under the control na police so da a san da cewa za a zai dokar ta sake bayana hanyoyin da in an zo maka ka yi amfani da shi gama in ka amfani da shi ba tare da wani you know, ta'adin da an yi maka ko kuma wani abu da ya nuna alaman ta'adi ba mm. in ka yi amfani da wani doka za ta kama ka mm. rayukan mutane ne an an an halakar da su da manya da yara abin cikin yaran da ma watakila wani sun su ma shugabannin kasa ne gobe mm, mm. gashi an halakar da su akan abin da ba su ba su san hawa da soka ba mm. to wannan zai taimaka ai a can garin America wanda an an bar irin wayannan ababun ana irin kashi-kashi iri na Najeriya ne don kowa ya san yana da shi a gida kowa ya san da cewa zai yi amfani da shi ya tare rayukan rayukan jama'ansa da kuma ransa shi wanda zai zo ma da sa'adi kuma ya san kana da shi ai ba zai zo ba hmm. dalilin da ana wayan abubuwa don an san da cewa jama'a ba su da shi ne kuma doka ta hana kuma musulmin kuma ba mu san yaya ne aka yi aka suka samu wayan abubuwan ba hmm. saboda haka kuma ba mu gan wani a ga drastic measures an takin an kakamo masu wayan bindigogin ba hmm. so da yi da zai zai fi kyau a bar jama'a kowa ya siyo ya ajiye a gidansa ya yi kansa in kuma inda mutum ya tattare doka amfani da shi sai a kama shi. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon lalon ya yi alkawarin ɗaukan mataki kan rikice-rikice a fadin jihar. A halin da ake ciki dai komai ya lafa a yankin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. saurare wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje akan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka akan Sheikh Abdul Jabbar Kabara inda aka yi zarginsa da furta kalaman tunzura jama'a wanda ka iya barazana ga zaman lafiyar jihar. Damuwa tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi to kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai to saboda haka sai muka sami wato oda daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi domin a kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama to kaga mutane za su ɗauki doka a hannun su kenan to kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba to ka ji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan oda kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri ba za su bari kowa ya amfani da shi ba yanzu a lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne. To, kamar yadda muka faɗa ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru. To, ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun kara bincike akan wannan dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din da ka ambata kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata to jami'an tsaro suna bincike sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman ya ce a yi masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar kano wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu to kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa gafa irin kalubale da ya jeho malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne amma ya yi ta zuƙewa amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa to kaga su dama abin da suke nema kenan saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu shi sa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yadda a yi wannan wato tattaunawa kuma za mu sa shi karkashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a ka san wannan fada ce kai dan take tace shi to saboda ka ga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai to ya kamata mu kai shi a can Ko wani abu a sashi a wurin da ya dace. kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance tun da kamar gwamnati ce za ta tsara eh, fasalta yadda za ta gudana duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki. eto eh wannan abu ai abu ne mai sauki da yake abu ne wanda yake akwai hujja kowa akwai hujjarsa shi furcin bakin da ya yi aika sun an riga an ɗauka a cikin record ba to wani ma akwai video akwai audio to dukkaninsu kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike su littattafai da ya faɗa inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi kuma tun da dama shi ne da farko ya wannan furuci kaga shi ma yana da tasa hujjar to abin da kama gwamnati ta yi ta yadda a yi haka din kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarma mai martaba sarkin kano dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa kuma kowa zai zo da hujjarsa mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba in ma ba an gayyaci mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama to tunda yanzu shi Sheikh abdul da suwa da suwa yi wannan mukabala misali an mayyaze ko an tantance waɗanda yi mukabala da shi ai manyan malamai su ne can suke wannan aiki su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani kuma furuci ya yi shi daban-daban to kaga kowane furuci da ya yi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin. tun lokacin da gwamnati ta ambata amincewa ta game da makabalan nan hankali ya karkata akan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne to amma yanzu gwamna ya ce a fadar mai martaba sarki yaushe ne wannan makabala za ta gudanar ya excellency. to malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa amma wannan ba wani abu ne ba in Allah ya dada sun kawo za mu bayyana wa al'umma. bayan makabala bai zai biyo baya bai makomar ashabul kaf da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta dauka a kansa eh to ai kaga tunda an ce ana bincike a kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba tunda kuma an ce za a zo a yi muhawara akan waɗannan abubuwa shi kaga shi ma ba san sakamakon ba kamar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai yan kallo daga watakila makwabta ne musamman ko gwamna zai yi karin bayani ana eh to ka san yanzu irin furucin bakinsa ai ba a kano kawai wannan furuci ya tsaya ba ya watsu a duniya gabaki baki daya kuma inda mun bari an samu tashin hankali tashin hankalin nan ba lallai ne tsaya a kano ba saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen kano su zo a yi a gabansu domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne kuma ya shafi duka malamai na najeriya masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tita na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc ake sallama da ku a huta lafiya.